ne eh, shirin kamar ɗin sufa wa wali kan walai wani ma yi san mu ne dala ka ban shi ni zai ma dafa kama ce ma ma ranar ma ka ce ma na in ba ka wasu na wala na ku ebis ba ko ba ka sace kai su ba za a baka ba ko ba za a baka ba na ce baka da ba da sajima na ya kama wasu kai bani nan ka bani na ce bani nan sholi ce ka bani nima eh gaga kabara da Allah Idan ya zana wuya kama lisani ya baba sai baba kama ni ya zamana ba su mai kama ni ya ya kama izan wuya zana wuya kina mara fina wuya Oba kai wawan banza wai me kake faɗa ne ba ni nan ka ni na ce. ba ni nima za ni ɗana ko ba za ka bani ba ne sholiman ka ni na ce. ba ni nima in ɗana harkar eh ka ba ni da Allah come on in this side you making me fuck you man nonsense idiot bagas pillar capillary Combos, Arto, Remini, Pekka, Slippers, Look Like modular. PTA Medical Levy, Hypocat, institute, Misery, Useless, Warlike, Undead, Neglected, Sexiness, Extravagant, Scavenger, Vandalized, Mean, Talkative, Damn You, Unvenerate, Unaware, Pututulu, Zukina News, Rekshebe. Wawan banza, wani kake zagi? Me kake cewa ne? shashasha ne ba ka gane ma abin da kake faɗa a yanzu ni ni ni ni ni ka bani in ɗana magana nake akan ka bani in ɗana to ai kenan rufe idanka wayo kaina wayo <laughs> wa maza